ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim, ‘yar Najeriya, kashi na ashirin. Dadi ya dafa shi yana faɗin sai idan yadda ka fassara min ita da halayenta ne, to ka sa a ranka ba za ta taɓa kai kanta ga halaka ba. Ko ina take za ta yi ƙoƙarin kare mutuncinta. ba lalle shiga duniyar ta yi ba watakila dai wani wajen ta koma ka kwantar da hankalinka kuma ka yi addu'a in kuna da rabon ganawa Allah zai haɗa ku cikin gaggawa a inda baka taɓa zato ba haka dadi ya ci gaba da kwantar masa da hankali da kalamai masu sanyaya rai ko da ma can shi kaɗai ne ki iya lallashin saib idan ya birkice kan hasna'u bayan ya tabbatar da hankalin saib ya ɗan kwanta ya ce to yanzu tashi mu je ka ga ginin ka kowa yana yaba da shi a layin nan sai tambaya ake wai ina ka samo samfarin ginin daga nan kuma sai mu je wajen wani malami na ka ba shi saraka a yi maka addu'a kan duk inda take Allah ya kare ta ya jibanci lamuranta ya kuma bayyana mana ita cikin aminci da sa wannan shawara ta yi wa sayib daɗi ya sani babu abin da ya fi ƙarfin addu'a kuma babu soyayya da ta wuce kai wa mutum addu'a ba tare da ya san kana yi masa ba ginin na sahib wanda aka yi shi a unguwar gonar ganye da yadda aka tafiyar da shi ya yi daidai da irin zanen da ya turo daga bristol wanda ya ɗauko samfur ɗin daga can hawa biyu ne sama da ƙasa ya yi kyau sosai ya kuma yaba da ƙoƙarin dadi da yadda ya tsaya kai da fata ya kuma riƙe gaskiya da amana mutane irin dadi barista ƙalilan ne a wannan zamanin don har a aljihunsa yake ƙarawa a wani abun yana zagaya filin ɗakinsa wanda ba a kai ga yi wa fenti ba ya tuno hasna'u ba kowa ya dace da shiga wannan gidan da mallakarsa ba sai ita kamilar hasna'u a cikin kamilin gida irin wannan a hankali ya limshe idanunsa yana sa su abubuwa masu yawa ashe hassan ya sake ta ashe kawu ya rasu maimakon hasna'u ta jira shi sai kawai ta zaɓi ta tafi inda bai san inda zai nemo ta ba me yasa hasna'u me yasa ya faɗa yana cije gefen leɓensa daga bayan bayansa ya ji hannun dadi barisa ya dafa kafaɗinsa yana faɗin ya isa sayib zo mu je daga nan gidan malamin suka nufa a gyalle su barisa yana zuwa ɗaukar karatun addini a wurinsa duk ƙarshen mako malamin allo ne mai ɗalibai da yawa aka yi musu iso zauren suka zauna suka jira shi sai bayan da ya sallami ɗalibansa sannan ya jiyo wajensu bayan sun gaisa barista ya gaya masa abin da ya kawo su akan marainiya hasna'u malam shaya'u ya dubi saif sosai cike da ƙauna ya ce ɗannan zabiya ma ai mutum ce kamar kowa na kuma yaba da jarumtaka sannan na jinjina sadaukarwarka Allah kuma ba zai barka haka ba kuma idan har matarka ce za mu yi addu'a Allah ya bayyana ta da gaggawa ya kare ta a duk inda take ya ziga istihara zan baka ka je ka yi ni ma zan yi za ka samu nutsuwa insha Allah sai kuma mu bar wa Allah ikonsa mu ci gaba da addu'a a bayan kowace sallar farilla sai biya kawo sadaka mai kauri ya bashi malam shaya'u ya rike baki yana faɗin ɗan ai sun yi yawa ya raba biyu ya maida masa rabi wannan za a dafa abinci a baiwa almajirai sadaka da niyyar Allah ya kare ta a ko ina take ka yi ƙoƙari ka yi istihara da na baka yau ni ma yau zan yi bayan sati guda sai ku dawo a ƙoƙarin barisa na dauke masa damuwarsa sai ya ce su tafi wa mako tare dan ya san idan ya kale shi ya koma Kano da wuya zai iya zuwa rashin hasna'u a kacako ya dawo da bara bana a daren rana a ɗakinsa na gidan dadi barista ya sallar istaharar da addu'a da malam shaya'u ya bashi ta juya baya tana gasa kifi a cikin ovin lokacin da ya shigo kicin din a matukar gajiye kamshin isim yaki ɗinsa ya gaya mata tahowarsa gare ta tun ma kafin ya karaso a hankali ya zagaye hannayensa a faffaɗan ƙugunta ya kuma rungume ta tsamtsam ta baya bakinsa daidai masangalin wuyanta yana kisan ɗinta a hankali idanunsa su duka almshe yake gaya mata cikin shayayyen murya mai nuna gajiya na dawo hasna me zan samu ya yi na gasa maka kifi ne da tomato sauce ga kuma beef tajin du domin baban hasna'u hasken idaniyata ya haisaib sai ya murmushi murmushin na nasa mai ƙayatarwa ya sumbaci ƙasan dogon wuyanta wata irin sumba mai tsayi da zurfi haɗi da ba da sauti daidai lokacin da yasa ta shigo da gudu tana faɗin dadi ɓoye ni muhammad zai dake ni sai ya sunku ya ɗauke ta ya sa ta a ƙirjinsa daidai shigowar kyakkyawan farin yaron shi ma da gudu yana faɗin dadi ya dawo hakan kuma ya daidai da lokacin da aka kwalla kiran sallah asuba a masallacin tudun wada wanda ya farkar da sayif daga daddaɗan baccinsa baccin da ya tabbata ya daɗe bai yi mai garɗi da sa nutsuwa da nauyi kamar sa ba sai ya tashi zaune dirshan a gefen gadon nasa ya kama kansa da hannuwa biyu yana mai tariyo abin da ya gani a cikin mafarkin fulla-fulla a al'adarsa idan ya yi mafarki kafin ya watsake ya manta shi amma ya rasa me yasa yau ya kasa manta komai daga wannan da ya gani komai yana dawo masa ne kiliya a cikin kansa hasna hasna hasna ita ya gani tare da 'ya'ya a cikin baccinsa a matsayin uwar 'ya'yansa shin wannan mafarkin da yana nufin fasarar istihara da ya yi a daren jiya a haka suka kama hanyar sakwata a mota shi da dadi barista babu walwala ko kankani a tare da sayib da ya san abin da zai daya tarar kenan da nan kusa bai dawo ba to amma mama fa tana da haƙƙi a kansa kuma dole ne ya tsaya kula da lafiyarta fa'iza ita ma ta faɗo masa a rai ita ma wani nauyin ce ya yi tsaki a hankali yana gyara zamansa a cikin kujerarsa bai san wace rayuwa Allah ya tsara masa ba bai san me Allah ke nufi da su ba su duka shi da ita da ya kaddara aure a tsakaninsu lokacin da yake da tabbacin bai da wata sha'awa a kanta ko kankani babu banda haɗakar musulunci na ce mu taho a mota ne sai don ka ga Najeriya sosai da ƙauyukanta. Yaushe rabanka da ka tafi wa muku a mota. Dadi barista ya faɗa a ƙoƙarinsa na janye hankalinsa daga zurfin tunanin da ya luluka wanda ya tabbatar ba na komai ne face na Hasna'u. Hasna'un da ta yi wa sauran mata fintanka a zuciya sai buwa mako. Shi kama yana roƙon Allah ya dawo da wannan Hasna'un rayuwarsa ko a samu ya samu cikakkiyar nutsuwarsa da walwalarsa. Na miƙa takardunka wajen Chief Medical Director na Shika. Sun ce ka zama cikin shiri, za su iya kiranka interview a kowane lokaci. wani lokacin ne ya dago da fararen idanunsa a hankali ya dubi dadin nasa a akan rayuwarsa da ci gabansa da walwalarsa ko marigayi mahaifinsa alhaji bello mako. iya abin da zai iya masa kenan a rayuwa mutanen mako sun yi murna da zuwan sayib suka rasa ina suka aje ina suka saka da shi shekaru hudu ba kwana hudu ba ne bafaru ne ya ce duk ka danyance ka zama bature kamanninka da marigayi sun ƙara zahara to ina dai fatan zaka zauna lafiya da matarka don ba zaɓin mahaifiyarka ba ne ko zaɓin mu a'a tun da kaga ita Allah ya nufa ka aura to ita Allah ya rubuta maka tun a Allahn ƙaddararka sakamakon cewa wani baya taɓa auren matar wani don haka kai riko da zumunci kuma ka kyautata a mahaifiyarka sai kaga ka gama da duniya lafiya Allah ya ji kan yaya bello hakika ya bar kyakkyawan baya wanda ya rike mu a bayan ransa muke gani muna tunawa da shi har suka bar ruwan mako a washe gari addu'a suke yi wa Saib addu'a da yake da tabbacin idan Allah bai amshi wata ba zai amshi wata saboda fatan alkhairi da farin ciki a rayuwa kawai suke masa da kuma 'ya'ya na gari waɗanda za su ji kansa kamar yadda ya ji kansu wanda shi ma addu'a da yake wa kansa da hasna'u kenan a duk inda take bayan komawar su zariya sai ya mai da hankali kan kammaluwar ginin gidansa ya mai da kansa bizi sosai don ya samu nutsuwa ya samu takardun tayin aiki daga dukkanin asibitoci uku da ya nema shika wanda shi haɗe yake da koyarwa a jami'ar ahmadu bello sai kuma wasu asibitocin fata guda biyu masu zaman kansa a kaduna da abuja a ƙwazo irin na sahib duka babu wanda bai karɓa ba yawo ne dai ya san zai ta yi kamar tsuntsu baya zariya baya kaduna haka baya abuja wanda a ganinsa shi kaɗai ne zai ɗauke masa hankali daga ɗimbin damuwar da yake ciki akan hasna'u wadda ba zuciyarsa ce kaɗai ta damu da ita ba hatta ruhi da ɓargon sa suna marmarinta sati na zagayowa da daddare suka koma zauren malam shaya'u kamar yadda suka yi alkawari da shi wannan karan manya suka samu yana karantarwa sai da suka jira ya sallame su tukunna ya dubi sai yana faɗin abubakar me ka gani a cikin barcin rana da kai istahara. sai ya biya nisa yana mai tunano kyawawan abubuwan da ya gani a cikin barcin wanda ba za su faɗi ba zai iya cewa ya ga hasna'u ya ga 'ya'yansa a zahiri sun kasa gogiya kuma daga cikin kwanyarsa har yanzu ya ga tsantsan rayuwar soyayya ta aure mai haɗe da shakuwa wadda ta tsaya masa a kwakwalwa ya kasa mantawa ya muskuta kaɗan ya ce na ganta tare da 'ya'ya da kuma ni kuma a gidana malam ya yi murmushi ya ce to alhamdulillah kwatankwacin nima yadda na ganta kenan sai a ci gaba da sadaka a barwa Allah ikonsa domin nima na ganta cikin kyakkyawan yanayi kuma cikin kariyar ubangiji don daga wannan rana sai biya dimanci yin sadaka ga mabukata ya san magana ya sa cigiya hasnawa a rediyo ko talabijin ma bai taso ba dan ba shi da hotonta banda wanda yake ruhinsa idan ya ce zabiya ita kaɗai ce zabiya a faɗin najeriya kamar yadda sheikh shayau ya ce ne tunda an bar wa allah zaɓi to a bar komai a hannunsa amma har tsawon wani lokaci za a kai kafin ya ƙara ganin hasna'u ne abin da yake azabtar da shi har fiye ma da rashin sanin inda take shi ke mintsinin shi dare da rana ya hana shi jin daɗin komai ya hana shi jin daɗin rayuwa ko yaya nan da wata guda zai fara aiki a shika da sauran asibitoci guda biyu da suka ɗauke shi aiki na musamman wato Harvard Dermatology Medical Center da ke Kaduna da CD Cross da ke Abuja. Tsaye yake a saman barandar ginin gidansa yana kallon unguwar tasa ta gonar ganye. unguwa ce mai kyau da tsari kuma mai security a birnin zazzau waya yake da barista lokacin da kiran mama ya shigo wayar don haka a gurguje ya sallama da barista ya amsa kiran mama tun kafin ya katse sai bi kana ina ne yau sati guda kenan ban sa ka ido na ba balle ka zo mai shirin tarewar fa'iza sun fada daga dubai tun jiya sai ya ji komai ya tsaya masa kamar yadda duniyar kanta ta tsaya masa shi kwata-kwata manta yake da zancen wata fa'iza idan har ba an tuna masa ba babban tashin hankalinsa shine yadda zai rayuwa aure da ita alhalin babu ko digon santa a zuciyarsa amma har ga Allah ya karɓi auren dan lafiyar mama ta inganta shi ma kuma ya zauna lafiya cikin albarkarta Mariya a sanye ce mama ina Zariya. to ka yi kokari ka zo mu je Abuja tare mu ɗauko ta don shine sharaɗin babanta ba an gama ginin naka ba sai ya ji wata irin karaya ta zo masa bai taɓa tsara gidansa don fa'iza ba ko don wata mace ba hasna'u ba da haka ya saurin cewa a mama a nan Kano za ta tare tare da ke kuma ni ma ina da bukata muhimmiya a wurinki amma maganar ba ta waya ba ce don haka gobe ina tafa insha Allah da haka suka yi sallama da mama wadda ta kwana da tunanin kowace bukata sai ke nema a wurinta kamar yadda ya alkawari washe gari yayi wa Kano tsinke cikin motarsa da ta iso daga UK jiya jiya samfurin Electra ya shigo giginyi da yamma Lis ba ta shirya masa abincinsa da ya fi so wato gasasshen kifi da haɗin salad a gefe kuma ta yi masa lemon matsatsen lemo da abarba. yana ci tana bashi labarin saurayinta da take matukar so wani ma'aikacin kwastam mai suna shahid soda wai ya ce idan saif din ya zo kano ta kira shi su gaisa sai biya kai fok bakinsa wanda ya cika da dankali soyayye haɗe da kifi kunnensa har motsi yake yi a hankali ya ce nusi in ce da kin gaya masa gaskiya cewa ke gwababbiya ce ga giggiwa ga shiga shara ba shanu da sai bata kama baki kai ya yi sahib kawai dai ka ce in kore shi kenan amma dai aikin san halayenki ne ko sai ta jinjina kai ya saifi na san me yasa ka kira ni da waɗannan sunayen ba komai yasa ba sai dan bana son zabiya ai nan da nan fuskarsa ta wani irin tattare ya haɗe gida sama da ƙasa ya mai da loma kifin da ya ɗauko ya siranta murya a hankali sannan ya ya daidai fuskar ta ce ai na daɗe da gaya miki ki shirya zanin goyo da majanyin goyo zabiyu to yau ma ina ƙara jaddada miki hakan musamman da yake yanzu bata da aure jira kawai nake Allah ya jefo min ita da sai bata hangame baki hangangan tana kallon shi sai ya kashe ta da kyakkyawan murmushinsa ya miƙe zuwa ɗakin mama lokacin da ya shiga mama na kwance a katafaren gadonta irin italian bed ɗin nan ne da ganin mama ka san tana shan jinya musamman yanzu da aka kafa mata wasu ka'idodi na irin abincin da za ta rika ci kawai ga mama da son cin nama amma yau ciwo ya raba su an hana ta cin jan nama saboda kafafunta saib na shigowa ta hau mucinci na ido tana faɗin saib kayan jikinka sun yi datti sosai har sun canza kala sun koma brown saib ya ce ni din mama shaida ta fafara ce kal kuma yau na fara sata kai gaskiya mama kina bukatar gilashin idanu don gaskiya idanunki sun fara dameji mama ta yi dariya cikin damuwa yanzu da gaske idanuna sun mutu sai ya zauna a daidai kanta yana faɗin daga dukkan alamu dai na sai ba ma ta faɗa min kina faɗar kala abubuwa ba daidai ba daga nan suka shiga gaisawa ta tambaye shi barista da hidimominsa duk ya gaya mata me ake ciki har ayyukan da ya samu a shika kaduna da cd chris din fata na abuja mama ta ce aiki har uku kai kaɗai sai anya za ka iya ya murmushi shi kaɗai ya san me yasa ya mai kansa kamar inji ba hoto a cewarsa sai idan ya kaɗaice ne tunanin hasna'u ke addabarsa ai a ranakun mako ne kawai zan rika zuwa cd crest din ranar kuma aiki ina shika alhamis kuma zan rika zuwa asibitin fata na kaduna hutu kuma sahib so kake ka kashe kanka ne ya ce haba mama me ake da maza ai su fito su nema shine cikar mazantaka mamma ta ce to haka ne amma iyalinka ma ai suna buƙatar ka ya kamata ka ware lokaci ko da rana ɗaya ne a cikin sati ka rika hutawa a gida kuma ina ganin ka kama fa'iza gida a abuja ko tunda duk an kana can don zai wahala ta yadda ta zauna a sassanka ko zaria wani irin kallo yau mama sai ya ji kamar fa'iza ce a gabansa ni ba ni da kuɗin kama mata gida a abuja mama duk kuɗi na ya ƙare a gini aiki kuma yanzu na soma har me na tara sai dai cikin biyu gaskiya a yi ɗaya ko dai ta zauna a nan gidan ko kuma ta ci gaba da zama a gidansu don zariyar ma da ta raina ba nata ba ne mama ta saki baki tana kallon shi har gobe yana nan a saib ɗinsa wanda ba a juya kamar yadda aka juya ubansa ɗan ra'ayi da aƙida ɗan boko gaya na wane ne ina nufin gidan waka nawa? mama ta tambaya idanun ta jirkici a kansa sai ya yi shiru don bai san amsar da zai bata ba jin bai da niyyar magana ta ce to ni zan biya an kama mata gidan don ba za ta zauna a gidan nan ba sassan ya yi mata kaɗan kamanta yadda gidan ubanta yake ne sai biya miƙe don baya son zance yana faɗin mamu muna da appointment da Dr. Turaki rana ita yau zai duba idanunki mama ta ce Allah ya kai mu Abujan fa sai yaushe za mu tafi mama in kin shirya yanzu ma mu tafi sai dai dariya jin yadda ya amsa mata a shaƙe kuma a kaikaice kamar cikin ba'a amma bata damu ba don ko me zai yanzu akan fa'iza baya damunta tunda ko ba komai ita ce da nasara fa'iza ce matarsa ba zabiya ba sun isa abuja washe gari da tsakar rana tarba kuma ta musamman hajiya ladi ta musu fa'iza ko suma ne kawai bata yi ba da nusai bata hawo har ɗakinta ta gaya mata cewar tare suke da yaya sahib dan da gaskiya hajiya ladi bata gaya mata ba ta san za ta iya baro su a dubai ta ce za ta dawo an ce wani farin cikin kuka yake sawa to hakan ce ta faru da fa'iza aure shekaru hudu ba kaɗan har ana shirin ai mata gaiba an ce mahaƙurci mawadaci ta yarda da wannan da kuka fa'iza ta shigo falon haka ya sa sai biyar ɗaga ido so ɗaya ya kalle ta daga hakan kuma bai ƙara maimaita ba tana nan a 'yar gayin nan nata da ya santa amma ta yi fari irin na shafe-shafe wanda da ba ta yi ko me ta na yinsa yanzu ita da ba miji a kusa ba meye na bilicin wa za ta burge ya ja tsaki a ransa yana faɗin wasu suna neman farin nasu ya ragu wasu ko da kuɗinsa suke siyo shi ta ƙarfi da yaji a yi magana ta gemu da gemu tsakanin mama da iyayen fa'iza sai dai nashi ido illa da baban fa'iza ya dawo ya kira shi falansa ya gaishe shi ya kuma ba da haƙuri wanda aka ce ta baya ta rago don shi kansa ya san bai da kalaman kare kansa a kin dawowa ɗaukar fa'iza da yi wanda shi ya fi komai kona ran baban nata ya san ko ya ce fa'iza ta hakura da saib ba haƙura za ta yi ba tunda bata san ciwon kanta ba a ƙarshe dai saib ya ɗauki laifinsa ya kuma yi yadda suke so wato cewar ya zo ɗaukar fa'iza ne sai dai duk abin da yake yana daure zuciyarsa ne kawai sakamakon mugun kallon gargaɗin da mama take jefa masa mama fa'iza ta ce a basa sati ɗaya don suna so su shirye-shirye kafin fa'izar ta tare su da kansu za su kawo ta har kano a da daga shi har mama sun ɗauka fa'izan ko iyayenta za su ce sai dai ta zauna a abuja amma sai suka ga saɓanin haka abin da ba su sani ba shine zamanta a gidan babu miji shi ya fi damunsu ba wai zaɓen gurin zamanta ba tunda kuma gashi ya dawo har kuma ya zo da kansa ɗaukar ta to neman magana ba nasu ba ne har jikin mota fa'iza ta rako shi sun baro mama da hajiya lada a ciki suna ƙara yin sallama irin tasu ta aminai hajiya ladi ta ce wai ina labarin zabiyar tasa ne mama ta ce ta fayi aure tuntuni ki manta da wannan zancen dan Allah tunda dai mun samu ya manta mu dai alhamdulillah tunda komai ya daidaita sai ki ƙara gyara fa'iza da kyau kin san sai bi wani irin mutum ne ko ta can a samu a rike shi sanata ladi ta yi wani irin muskilin murmushi a ranta ko cewa ta ke ma sai dai ki haifi wani Allah dai ya kai da mu ga harawa fa'iza da saibi ko na isowa bakin motar bai tsaya bai buɗe motar ya shiga ta dube shi tana faɗin sai babu ko sallama wani irin mugun kallo ya dago da kyawawan idanunsa ya jefa mata har sai da suka hau tsina kayan cikinta ya rufe motar da ƙarfi sannan ya sauke gilas ya ƙara sassauta murya sai mata magana ƙasa ƙasa fa'iza na taimake ki na gaya miki gaskiya cewa ina da hiv amma kika yadda aka yi mana aure ko wanda ya karya ni ya fi ni sanin kaina ne an gaya miki aure wasa da rayuwa ne amma shi kenan tun shi kika zaɓa sai in ce miki ga sai buwan makwanan ki zo mu zauna allah ya ba da sa'a sai dai duk irin rayuwar da za mu yi da ke ki yi kuka da kanki ni dai har ga Allah na gaya miki gaskiya ina da wacce nake so kuma ba da lafiyar auratayya da ke bai gama rufe bakinsa ba fa'iza ta saki wata irin dariya ta dube shi shekeke tana faɗin sai zabiya ko inda zabiya ne ai na tabbata za ka samu lafiyar auratayya to mu zuba ni da kai ba hiv ba ko ebola ce da kai ka zuba mun me a ciki me kuma za a fasa mutuwa ko hisabi tunda dai ta yi aure aini ko a kwalata na ji na gani ina son mai hiv a haka kuma zan zauna da shi aka ya shafa min HIV din. Tana gama faɗa hakan ta kashe mishi ido ɗaya cikin wata irin siga ta jan hankali. Sannan ta ƙara da murmushin ƙeta, ta juya cikin wani irin taku tana kaɗa masa mazaunai. Sa'ib ko mutuwa ya a zaune saboda tsabar baƙin ciki. A daidai lokaci ne kuma mama ta ƙara so, amma ya kasa fitowa ya buɗe mata motar kamar yadda ya saba. Sai ita da kanta ta buɗe ta shiga. Ganin shi kamar a daskare inda yake zaune ta ce Sa'ib lafiya? Sai ya ajiyar zuciya, sannan a hankali ya ja mota suka fara tafiya.